Yanzu hakan dai takaddama mai zafin gaske na ci gaba da bazuwa kan batun tsigewa ko a'a na shugaban majalisar dokokin Nijar kun mutum na biyu mafi kima daga cikin jerin mahukuntan jamhuriyar Nijar kana ɗaya daga cikin madigayen adawar jamhuriyar Nijar. kawo yanzu dai bangarori biyu na adawa da na majority na ta kai ruwa rana da shafe tsanwuni da dare suna ta nazarin matakin da ya kamata ɗauka mafi alfanu domin bangaren masu majority na neman ganin sun gamda buƙatar karɓe malam ahmadu mukaminsa na kakakin majalisar dokoki a yayin da bangaren yan adawa ke ta aiwatar da nazarin kariya game da matakin mai zafin gaske da tsananin nauyi da ake shirin ɗaukar wa ɗaya daga cikin madugansu kakakin na majalisar dokokin nijar malam ahmadu to koya hamma ahmadin shi da kan kansa ya ji kan wannan mataki ko ya sani ban taba yi ma wani e banna ko laihi ana iya zage ni ana iya gai abin da ake so bisa na mai babu iya a kawo hujja a ce gashi abin da hamma ya yi mini kamar lai. Ranka daɗe gashi ana ta ku can cewar ana da niyyar tsige ka a yayin zaman wannan majalisar dokoki da ake yi yanzu ya kai da wannan ƙuduri da. Komi a hannun Allah yake. eh makami Allah yake bada Allah yake amsa kenan waje nan komai yana hannun Allah baka da fargaba kenan kan wannan mataki fargaban mi an haife ni president l'assemblée ne <laughs> a kafin ni mutum nawa ne sun ka zamna a cikin wannan kujera ni da yawa za su zamna a ciki kenan abun da ban gadi ba wajen babana zan ke zai kawo mini wani tashi hankali Bangaren masu rinjaye dai na nazarin ne Malam Hamma Ahmadu na aiwatar da wasu ababen da suka zarce kima na adawa tare da neman gurɓata tafiyar mulkin jamhuriya ta bakwai, wanda wannan na tamkar yin azazzar gane ga gwamnatin jamhuriya ta bakwai a ƙarƙashin jagorancin shugaba Isufu Muhammadu, wanda shi Malam Hamma amadu da kansa ya kama wa girko sa yau tsawon shekaru biyu da rabi da suka gabata. Malam Bazu Muhammad shine shugaban jam'iyyar PNDS tarayya kuma ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar na ganin tamkar irin halayyar da Hamma Hamma yake yi a yanzu ba ta cancanta ba. Shi Hamma Amadu in yana lura in yana da nazari bai kamata ba ya rena tarayya ba. Shi wani yana iya rena tarayya, wani yana iya rena wayo Muhammadu Isufu, wani yana iya ya rena mu, amma ba shi ba. A so uku hanyar shi take gamuwa da PNDS tarayya. To wanda ya sa ka, ka zan Prime Minister, wanda kuma ya sabke ka da wannan matsayin wanda hidda ka daga kaso ya mai da ka mutum wannan bai kamata ba ka rena wayon shi a siyasance shi bai ya iya mu muna iko ya mumu wayo ya amshe mumu iko muhammadu isufu baya zama a karagar mulki ta shugaban ƙasa wani wanda shi ba kowa bane ya je ya amshi mishi iko wallahi nan ne suka yi kuskure a sanyin safiyar yau ne ake shirin sake dawowa domin ci gaba da zaman majalisar dokokin da aka dakatar a shekaran jiya saboda barkewar bakar jarayya mai tsananin gaske tsakankanin bangaren adawa da na majority kan saka biran koli na majalisar dattarwa na ita majalisar dokokin ta jamhuriyar Nijar Abdullahi Maman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai